بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إن روكم الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri inda duk muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu laraba a yau a ashirin da goma sha nawa goma sha tara goma sha tara ga watan muharram goma sha tara ga watan muharram na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da goma sha biyu ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunnatil manshura a karatunmu na baya inda muka tsaya mun fara bayani akan mala'iku ne imani da mala'iku suwaye mala'iku kuma da mai Allah Ubangiji ya halicce su mun yi wannan yau za mu tashi a tambaya ta saba'in da shida a nawa yana ce uzkur ba'da anwa'ihim bi'tibari ma hayya'ahumullahu lahu wa wakkalahum bihi yau za mu ambaci nau'ukan mala'iku mala'iku suna nan nau'i nau'i kowa da yadda Allah ya tsara shi kuma ya bashi waɗansu ayyukan da yake yi ina fata an gane kowane mala'a cikin mala'iku akwai waɗanda Allah ya ba su waɗansu ayyuka da su nasu ne akwai wanda yake shine mai kula da ruwan sama kawai duk ruwan sama inda za a yi shi yana nan shine babban akwai waɗansu a ƙarƙashin shi akwai wanda yake kula da ɗaukar rai mutum shi ma yana nan akwai waɗansu a ƙarƙashin shi duka to kowa akwai ayyukan da akwai mai wata mota a waje an sa da nomban kaduna ne dka uh, 286 e, ba san wata irin mota ba ce malam ya ce hun bi itibari zalika game da la'akari da irin ayyukan da aka danganta wa mala'iku to akwai aksamun tafiratun gaskiya sun rabu suna nan sun rabu da yawa mala'iku suna nan sun rabu daban-daban daban da yawa game da irin ayyukan da aka dangana ma kowane kowane faminhum daga cikin mala'ikun akwai almuwakkal wanda Allah ya wakilta masa ya ɗora masa ada'ul wahayi saukar da wahayi ilar rusuli zuwa ga dukkan manzannin da Allah ya aiko a nan duniya wannan mala'ikan huwar ruhul aminu shine ruhin nan amintacce na Allah jibrilu kenan alaihi salam ina fata an gane ko ku duba footnote na ƙarshe na uku na can ƙasa ƙala ta'ala Allah ya ce nazala bihin ruhul amin kun ga ayan ala kalbita litakuna minal mundirina bilisanin arabiyyin mubin Allah ce wannan alkur'ani mai girma na bihin ruhul amin wato mala'ika ne da ake kiran shi an ruhul amin amintaccen ruhu na Allah shi ne ya saukar da alkur'anin alaƙalbika a kan zuciyanka ya Muhammad litakuna minal munziri na domin ka kasance cikin masu yi wa mutane gargaɗi da wa'azi bilisanin an saukar da alkur'ani ne da harcin mu mubin da harcin larabci ne bayyananne ina fata an gane ko kunga Allah ya kira mala'ika ar-ruhu nan. kuma akan zuciyar manzo Allah aka saukar da alkur'ani domin manzo Allah bai iya karatu ba bai iya rubutu ba yace wala eh, yace a cikin alkiyama yace thumma inna alaina bayana menene annabi salsala ya kasance idan jibril yana saukar da alkur'ani yana ta sauri ya haddace yana koyo yana sauri yayin da jibril yake karanta masa sai Allah ce wala ta'jal bil qur'ani la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana ka daina gaggawa ya Muhammad lokacin da Jibrilu yake dictating maka alkur'ani ke karanta ka daina gaggawa ka ce kai ma za ka yi sauri don ka haddace a'a kawai kai dai ka yi shiru ka saurare su da kyau za mu tattaro alkur'anin gaba ɗaya mu ni maka shi a zuciyarka kawai sai ka je kana karantawa don maka bayanin shi da fassarar shi komai daga baya ina fata an gane ko wannan aya ku je suratu shu'ara'i aya ta 193 zuwa 195 za ku ganta jibrilu aiki shi kenan duk wani manzo da ka sani ya zo duniyan nan Allah aiko shi jibrilu ne ya kai masa wahayi ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai bane no duk wani annabi da Allah ya aiko manzo wanda ake saukar masa da jibrilu ne ya kai masa wahayi shi kuma aikin shi kenan ina fata an gane ko mu je sama wa minhum daga cikin mala'iku akwai almuwakkal wanda Allah ya ɗora masa bil lura da ruwan sama kawai Alƙafar shi shine ruwan sama wa huwa mika'il alaihi salam shine mala'ika mika'il alaihi salam aminci Allah sabbata a gare shi shi kuma shine zai yake controlling din ruwan yana da koma da komai na shedul da Allah ya bashi kawai za a yi ruwan a nan go kaza lita kaza za a zuba a kaduna sannan za a tura daga nan ya wuce katsina za a tura ya kaza lita kaza za a zuba a can lita kaza za a zuba a can yanzu abun mamaki da ikon Allah da kudurar Allah idan kuka lura wuraren da suka fi ƙasa mai tauri da abin nan an fi ana riga yi musu ruwa akan wuraren da suke da sahara ka lura nan sai a yi shuka su kano su jigawa su abin nan ba a fara ruwa ba amma su idan aka dan fara musu ya kaga kuma sun riga yawanci an ci gero saboda irin ƙasan nan da take mai karfi haka irin kwantitin ruwan da take bukata mai yawa ne kuma sai an daɗe ana yi can kuma da yake wajen isof ruwa kaɗan da an watsa kawai zai daɗe leman yana rike da leman waje yana rike da leman abun shuka maza ya yi sauri to yanda za a yi ma wannan yanki na ƙasa dan ana zabgaro ana zabgaro sai ka ji kamar ai wani girgije haka hawan mala'ika ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda in kana kiwon shanu ka ce kai kai ko tinkiya kana irin wannan tsawon to irin wannan tsawon da muke ji in ana yi na mala'ika ne muryan mala'ika ne ta no suratul eh, suratul nisa yayin da eh, kafiran makka mushrikai laraba suka ce su basu yi a turo musu mutum irin su ba a matsayin manzo ai da ya kamata mala'ika za a turo Allah ya ce ai na turo mala'ika kun gama mala'ika ne yazo ga masa magana ce kai zo nan ai ka gama gaba mu duba irin wannan tsawon fa aka ce maganan mala'ika to kuma a wata aya Allah ce to da mala'ikan na turo musu sun ce su an turo musu wanda ba su gane maganan shi don Allah ya nuna maka duk yanda kai wa kafiri kawai <laughs> bai baka mai ba na'am wa minhum mu duba shi kuma footnote a can na ƙasa na ɗaya ko wazifatu mika'il aikin da wannan mala'ika mai suna mika'ilu yake shine fa muke ta munkaila to mika'il rawaha ahmadu an abbas imamu ahmad ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan abbas sahabin nan mai albarka mai daraja ga lafazin law qulta mika'ila alladhi rahma, birrahma wan Walƙafari lakana da ka ce mika'ilu ne yake saukar da arrahmati ruwa domin Allah ya kira ruwa arrahma wanne ba da shuka walƙafari da ruwan sama duka lakana da ya kasance fa anzalallahu qawlahu ta'ala sai Allah ya saukar da man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin wancan hadisi ya tabbatar da cewa yana shi ne mai saukar da ruwa sannan wa minhum almuwakkalu bisuri akwai wanda kuma Allah ya wakilta masa aikinsa kai ya hura kahon nan kahon nan na tashin kiyama da za a hura a hannun shi ina faɗo Allah a wani hadisi ya yi bayanin yanda kahon yake yace kaman bigul ake hura wani mai lankwasashen baki ya tafi haka sai ya lankwaso haka din nan wanda ake hura yan music haka to haka yake to shi mala'ikan shi kuma tun da Allah ya halice shi yana riƙe da abun haka ne bai ma cirewa ne yana jira Allah ce bismillah kawai ya hura ya ga yayi haka ya cire shi a bakin ma ya haka ma ya saba wa Allah saboda haka a haka kawai yake yana jiran shi attention din shi kawai yanda aka programming mala'ikan ya ji command ne daga Allah kawai na ce a hura wannan kafa fata an gane bai gajiya dan in ka rike abu haka eh, so ɗaya za ka mai da shi nan kuma ka miƙe kuma ka yi haka ka dan yi haka bai ci bai sha baya bayan gida bai bai bai jin yunwa ba namiji bane ba mace bane ballanta na an je bikin aurensa ya kwana biyu baya na ba shi hutu yayi amarya irin su gaba ɗaya ba ba namiji bane ba mace bane ba fata an gane ko mu duba eh, wane ne aka bama wannan wa huwa israfil sunan mala'ikan Israfilu alaihi salam, mu duba footnote can ƙasa, na biyu ƙala ta'ala, ƙauluhul haƙƙu wa lahul mulku yau ma yulfaku fi ko? Allah ya ce ƙauluhul haƙ, alƙur'anin nan magana ne na Allah ta gaskiya, wa lahul mulku kuma dukkan mulki na Allah ne. musamman ma yau mai fi suri ranar da za a hura kahon nan a mutu gaba ɗaya ranan ne zaka san duk wani mai cewa shi mai mulki ne ka ga shi komai babu masu gadi babu babu odiloli babu koma da komai yanda ka tashi haka zai tashi shi mai martaba ko his excellence ko a haka za a tsaya gaban Allah tsirara haihuwan uwan mutum Allah ya bar mutane su tsaya su tsaya sai sun gaji Allah za ka ji Allah ce to tunda ba amsa lillahi alwahidul qahar mulkin na Allah har yanzu dai a can kasa ɗin, wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna israfila lalle shi wannan mala'ikan mai suna israfilu kadil taqama sura duba wato ya sa wannan kahon wannan abun huran a bakinsa shi shine ka sa abu a baki faltaqama hulhutu wa kana Wakana kana eh, faltaka kama shine ka rike abu a baki haka ina fata an gado Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace inna israfila tabbas israfilu ya sa wannan kahon haka a bakin shi wa hanna wajen kuma ya sunkuyar da fuskan shi haka kawai mata yi umaru fayan fuku yana jira kawai yaushe ne Allah zai bashi umarni ya hura ya sunkuya ya haka kawai ya kasa kunne ya sun koyar da ku suna jira Allah ce hura kawai wannan hadisi mai albarka rawahu rawahu muslim fi sahihihi ku je kin za ku samu ga sunan turmuzi ya ruwaito shi ibn kathir ma ya ruwaito shi imam ahmad ma su ruwaito shi daga abdullahi dan abbas wa minhum daga cikin mala'ikun nan akwai almuwakkal wanda Allah ya wakiltawa ya dora wa nauyin bi qabdil arwahi karban rayukan mutane wa huwa malakul mauti sunan mala'ikan malakul mauti kawai mu muka kirkiro masa azara'ilu ba a san inda aka samu wannan ba malakul mauti ne kawai ya zo a hadisi mala'ikan min mala'ikan mutuwa shi kuma shi aka ba shi kowane rai ya aje cikin masu sauran mala'ikun domin shi ma yana da rundunar OC command mai bada mai bada umurni akwai wanda za a ɗauka yau a indiya akwai a asiya akwai larabawa kowane mala'ikan da aka ce masa da kwatan nan wani da wani zai tafi yana dab da wanda zai ɗauki ransa kawai agogo na hawa da kwatan nan za ka ga gaba kaman kaman abin nan eh, menene ka danna abu a take ka ware na can na can kawai sai a tattara su sai a kama shi wannan mala'ika ban umarni ne kawai ne duk zai rika ba sa kuma bayan kwata din kuma da minti biyu akwai suwa ne suwa ne za su fi na fata an gane ko mu duba footnote na uku a can qala ta'ala Allah yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ko ka gaya musu ya Muhammad yatawaffakum malakul mauti mai daukar rayukanku shine mala'ikan mutuwa alladhi wukila bikum wanda Allah ya wakilta rayuka karɓar rayuka a hannun kun ga nan malakul mawani mika'il Allah ya kira shi mika'ilu a qur'ani ko ba haka ba sannan wannan kuma mala'ikan mutuwa da azra'ilu ne da an faɗa da hadisi ya faɗa ko kuma aya ta faɗa ina fata a mu je na gaba wa a'wanuhu eh, wa huwa israfilu eh, wa minhum al-muwakkalu bi arwahi al ko akwai wanda aka danga damka wa daukar rayu a awanuhu shine mala'ikan mutuwa da mataimakansa da wa minhum daga cikin mala'iku akwai almuwakkalu bi a'malil ibadi akwai wanda kawai Allah ya ba su su rika monitoring ayyukan bayi kawai ai wanda kake furtawa da harshenka da wanda kake aiwatarwa da gabobinka ina fata an gane ko ah, su kuma hai Allah ya ce ya kira su humul kiramul katibun sunansu kiramun katibun masu daraja kuma ma wanda suke cikin rubutu kuwa kudunan na hudu a can ƙasa ƙwala ta'ala ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna Allah ce wa inna alaikum tabbas inji Allah na ɗora muku na ɗora muku alhafizina masu kiyaye dukkan ayyukan da kuke yi aman masu karamci ne da girma da daraja katibina wanda suke cikin rubutu da'iman suna da suna sane da ma taf'aluna abinda dukkan eh, dukkan ku kuke aikatawa suna sane da shi ina fata an gane ko a wata aya Allah yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalma da zaka furta da harshe ka faci akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir auliyasmu duk wanda ya kasance ya yi alheri ne ya faɗe ta amma in ba alheri ba ne ya yi ƙoƙari ya waɗannan malaiku an kira su kiramun katibuna haka aya ta ce wa minhum daga cikin mala'iku akwai almuwakkalu wanda aka ɗora masa nauyin hifzil abdi kiyaye bawa min bayni yadaihi wa min khalfihi ya rika kiyaye mala'ikan yana kiyaye da ta baya sannan wa humul mu'aqibatu sune mala'ikun su sunan su waɗannan aqibat yan tsaron mutum na taɓa gaya muku wannan yadda za ga shugaba ya fito ko shugaban kasa ko ga hagu waɗansu ta gaba waɗansu ta baya a gauraye da sojoji har da civil defense duka ina fata an gane ko to haka hagu suna monitoring ɗin mutum duk abun ya same ka kamar yadda muke harbe shi ko ba a yi yawwa to ranar an nuna a su ba wa yake tsaron ku ina fata an gane yace to are mu mu da kuɗin duka ina fata an gane ko haka din ne kawai in an gani a tsorata a gudu ko mai sharri in ya ji labarin nan mala'ikun sunan su menene al-mu'aqibun al-mu'aqibun al-mu'aqibat mu duba footnote na biyar a can kasa Allah ce lahu mu'aqibatun wato shi mutum yana da masu tsaronsa min bayni yadaihi ta gabansa wa min khalfihi da ta bayansa ya yahfazunahu min amrillahi suna kare shi daga al'amarin ana fata an gane ko wannan shi ba wato kai kenan Allah yake turo maka wannan wa minhum daga cikin mala'iku akwai almuwakkalu bil jannati wanda Allah shi ya damka wa kula da aljanna da komai nata kawai da ni'imanta e, ya rifa kattaragu wa hum ridwan ana su ridwan wa man ma'ahu shi ma da nan wa minhum almuwakkalu bin nari akwai kuma mala'ikan da aka damka masa wuta shine mai kula da wuta da komai inta da azabarta da raɗaɗinta kullum ta rika horuwa tana ruruwa wa hum malik wa man ma'ahu min zabani yaki kuji sunan shi wannan zabaniyawa su kuma Allah maɗaukacin sarki su kira dukkan yan gungun nasa su zo mu kuma za mu tura ma za mu tura ayyo Allah kaza kaza maza ya ruga a guje ba wancan footnote din game da masu tsaron wuta din qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yace wa nadau ya maliku ليقضي alaina rabbuka qala innakum makithun yan wuta idan aka sa su a wuta aka kulle wato idan ka ji har akwai batch by batch batch haka ne na shida footnote na shida duba inda a can din ahum ilal jannati zumara za a kada waɗanda suka tsoraci ubangijinsu za a tura su zuwa ga aljanna zumaran ta'uha sai sun zo dab da aljannan ƙofar aljannan wa futi hat abuwa sai a buɗe musu ƙofofin aljannan wa ƙila lahum wa ƙala lahum khazanatuha ko sai masu tsaronta sai su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a ibtum yau kun more ko ina kawai ta yadda mutum ko ya yi magana ko kanki ban ke wannan ba daga Allah bane suka ce wallahi da ba mu kasance cikin yan wutan nan ba da mu ne farko wanda suka yi imani da manzannin nan Allah ce sai da suka yi confessing suka tabbatarwa kansu Allah ce to santa daga Rahama ta tabbata a kanku to idan suka shiga batch by batch waɗannan sai su shiga waɗanda za su shiga daga bahe su tarar da su su ce Allah tsine muku albarka ku kuka jawo mana muka tarar da ku yace kai malam kakka tsine mu anan sai mu abin nan ayi ta hayaniya a yi ta hatsaniya wannan ya zargi wannan wannan ya blaming wannan ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار waɗanda من يمن mutane wanda suke umurtan 'yan banga da 'yan daba da 'yan haya assassin yana da kaza yana da kaza don shi babba ne a gwamnati yana da kuɗi su rika umur suna da mabiyansu ku je ku bige wane su je su bige ku je ku kashe wane su je su kashe ku je ku kona gidan wane ku je ku kona ana ba su 'yan kudade ana hayarin nasu to a gobe kiyama nan ba su a taɓuwa domin ɗan sanda dai ba zai kama su ba dan sanda dai ba zai kama su kamar yadda muke ganin wannan gwamnatin ta yanzu dan sanda mai laifi dai baya kamuwa a nan ko an san shi Kara ma ba shi tsaro jami'an tsaro ake ina fata an gane ba zai taɓa kamuwa ba ne to haka to gwamnati ba za ta kama shi ba soja ba zai kama shi ba e, kotu ba za ta kama shi ba dan sanda da, da an taɓa shi a ce a mika shi abuja daga nan magana ta kare to a gobe kiyama sai ga shi shiga wutan jahannama shine sai su ce to oga yalla bai alaji wane wane wane to yau fa muna bukatan irin kariyan da muke samu a duniyan nan a mana ita a nan yau fa za mu taɓi mun ga alama amma muna son ku fito sai su yi likimo ina kuke shuru su manyan ki kai ka yi gaba istabarra alladhina tubi'u kenan min alladhina taba'u wadanda ake bi din ranan za su barranta su cema mabiyan su ba mu ba ku a yau a lokacin yaushe wara'awul azaba wata taqatta adbihimul asbab a lokacin da za su ga wutan jahannama ga nan duk dabara da hikima da wayo da menene wai wani connection zamu kullo daga sama a inda ranan ba zai amfani ba to su ce ku fita harkar mu ba mu ba ku su kuma mabiyan su ce kai lau anna lana karratan ina ma da Allah ya sake mai da mu duniyan for the second round fa na tabarra'a minhum mu mu mu barranta daga waɗannan matsiyatan kamar yadda suka mana tsiya a yau mu ma mu fita harkar su wallahi ku ce mu dake wani mu dake shi a zo nan ku ce ba ruwanku da mu mu ce za mu yi sallah ku ce akwai inda za ku tura mu ki sallan mu bi ku ku zo ku ce mana mu kashe wani ku biya mu mu je mu hala mu kashe shi amma wai yau ku ce wai ba ku san mu ba da Allah zai sake mai da mu duniya burin su kenan su ga yanda za mu musu tawaye su ma Allah ce ina ya wuce ina fata an gane ko wa barazu lillahi jami'an فقال lil للذين istakbaru inna kunna lakum taba'an فهل أنتم مغنون أن من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيص sai su tashi suna tsinewa wa juna suna la'antan juna suna cikin haka sai shaidan ya bayyana wa kala shaitan sai shaitan ya bayyana in ya samu suna tsine wa juna tsakanin wanda suka bi da wanda aka bi sai shaitan ce Allah dai ya muku alkawarin gaskiya ya saukar muku da alkur'ani ya muku kaza ni kuma na muku alkawari na saba yau ni ma ce ma ana bi musriki Kuma ma antum bi musriki yau ba za ku amfane ni ba ni ma ba zan amfane ku ba eh, kuma shaidan ya ce kar ma wani ya zarge ni ma yau kace ce ba ni na tirsasa ka ka saba wa Allah ba illa an da autukun fasta jabtum ni ni kira na ka zo yawa shedan zai ce wani eh ko ka je masallaci ka shiga na jawo ka kana ja na jawo ka na daga ka na saba ka na kai ka club yace a'a ya aka yi ka zo yace ni wadansu yan speaker na ajiye kawai na bude suna fara dudududum dum kace ga wajen zuwa yace kawai illa anda autukum kiran ku kawai ne kuka zo ba wanda na tilastawa na tirsasa shi na daure shi na ce a dauko shi karfi da yaji a cusa shi a mota a kawo shi biya falo ko a kai shi gala night ko a kai shi club ko a kai shi wajen sabo a ba wanda kar wani ya zarge ni in ji shedan haka shedan zai ci globe na sa guda shida daya bulu daya ja daya abin nan suna dan haka haka haka haka haka ka ce baba mu yi nan ka ce ga masallaci lokaci kai mu je nan shaɗan ce ba wanda na tirsasawa kuma haka din wanda shaɗan ka zo masallaci ka shiga kenan ya finci koka ka ja ya ja ka ja ya ja har ya fi ƙarfinka ya kai ka can inni kafartu bima ashraktumuni ni na kafurce muku da abinda kuka ɗora mun na laifi ba ni ba ku Allah tsine maka iblis ya kai ko mu yi fada da juna ko mu la'anci juna ko mu yi haƙuri mu shiga wutan nan dole mu shige ta to gara ma mu yi fama da ɗaya kawai haka za ta ci Allah ubangi ya rufa mana asiri duka duka duka ai moka ne ya bashi Allah ubangi ya rufa mana asiri ta wa minhum wa man ma'ahu min az-zabaniyati ko kun ji zabaniyawa da kuma abin nan wa ru'asaihim tis'ata ashara buduba shugabannin wuta masu tsaron wuta shugabannin masu bada kuban manya-manyan su goma sha tara ne su goma sha tara ne wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina amanu kafaru liyastaqina alladhina amanu Allah ya ce 19 ah, Allah ya ambace su a cikin alqur'ani cewa yawan mala'iku yace alaiha tis'ata ashar kaje suratul muddathir aya ina jin ta talatin. Muje je wa minhum daga cikin mala'iku akwai hamalatul arshi wanda kawai aikinsu su suke rike da al'arshin Allah su suka ɗauki da al'arshin Allah wa minhum alkarubiyun daga cikinsu akwai waɗanda ake kiransu alkarubiyun muje je footnote na biyu da na uku a can wa minhu almuwakkal bi fitnatil kabari ko na'am akwai mala'ikun da shi kuma Allah kawai ya bashi shine mai masu tambayan kabari masu tambayan kabari fitnatul kabari ina ana cewa fitinan kabari abinda ake nufi fitina jarabawa da tambaya da za a yi hmm? ai idan aka zo exam ai jarraba ka ake yi ai duk wanda aka ce yana cikin jarraba kuma ai jarraba ai yana cikin fitina domin za a tambaye ka ne ta inda baka expecting kuma a nuna ka faɗi ko ka ci to sunan mala'ikun nan su ne munkar wa nakir su ne fa muke ce wala kiri nunun ɗin aka mai da shi lamun wala kiri wana kiru ne munkarun wana kirun ina fata an gane ko wa minhum hamalatul arsh akwai waɗanda suke ɗauke da al'arshin Allah wa min ba wai al'arshin fa ba zai iya tsaya ba kawai idan Allah ya ce al'arshin ya tsaya tsaya amma yana son mala'iku ya zamanto shi ma aikin nan shine ibada a gare shi wa humul karubiyun daga cikin su akwai karubiyun mu je na daya a footnote hadisul malakaini game da hadisi mala'iku biyun nan masu tambayan kabari akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu dauda wa an-nasa'i wa ahmad الله أكبر الله da imamul bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ahmad dukkan su sun ruwaito hadisin nan an Anas wa lafzul Bukhari ga lafazin Bukhari an Anasin ibn malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi yace anna al-abda lalle bawa idan ya mutu idza wudi'a fi qabrihi idan aka sanya shi cikin kabarinsa wa tawalla anhu ashabuhu ko kuma yan uwan shi da suka zo suka binne shi yayin da suka juya za su tafi gida innahu la yasma'u qara'ani alihim yana jin takun kafansu yana jin takun takalmansu da karan takalmansu yayin da suke takawa idan sarafu daga nan a take kawai ba tare da bata lokaci ba atahul malakani fayuk idanihi sai mala'iku biyu su zo masa su ta da shi su zaunar da shi ina fata an gane ka duba hadisi na sayyul bukhari kitabul jana'iz za ka same shi mun gama wannan mu duba kuma footnote na biyu can kasa game da mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah قال تعالى ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin wato a wannan ranan a ranan tashin kiyama zaka ga waɗansu mala'iku guda takwas su ne suke rike da al'arshin Allah Allahu alam waɗansu suka ce ɗaya ta nan angul ɗin ɗaya ta can ɗaya ta nan ɗaya ta nan ɗaya ta nan ɗaya ta nan su dai su takwas ne mala'iku Da aya ta tabbatar ka je suratul haqqah ina fata an gane ko sai kuma wa minhum alkarubiyun akwai mala'iku da ake kiran shi alkarubiyun footnote na uku a can kasa alkarubiyun wannan kalma su waye karubiyawa hum min ashrafil mala'ikati wato waɗansu zaɓaɓɓun mala'iku ne masu daraja lahum zajalun bitasbihi haula al'arshi idan suna zaune a gefen al'arshin Allah suna zagaye banda tasbihi ba abinda kake ji suke yi zajal din shine yanda zaka ji kamar yanda wato yanda za a haɗu ana abu kaji suna tasbihi haka yanda yanda yanda eko yawa kamar eko yanda eko in mutu yayi magana kaji waje ya amsa to haka za ka ga suna zaune a gefen al'arshin Allah banda wannan eko da ƙara na tasbihi ba abin da take haulal al'arshi su kuma tasbihin yadda kake numfashi ba tare da wahala ba haka suke yin shi yadda kake numfashi ina fata an gane ko yanda kake numfashi ba wahala babu matsala kana kwance kana tafiya kana gudu kana menene kazi kawai kana numfashi to haka tasbihin su automatically Allah ya yi su suna yi kawai wa minhum muwakkalu bin nutaf fil arhami akwai mala'ikun da Allah ya ya dora musu nauyin kula da mani yayin da za a haifi da daga lokacin da mani ya diga cikin mahaifan mace to kuma wannan nasu ne su suke jujjuya shi in ya kai 40 days yana mani a juya shi ya koma gudan jini in ya, kai kwana 40 su juya shi ya koma tsoka idan ya kai haka su mai da shi skeleton wato gangan kashi eh idan ana nan kuma ana nan su fara kuma sa wajen idomin shi kuma su ne kawai su ne duk Allah ya miƙa musu ne ɗa ne namiji za a haifa ya mace ce dogo ne gajeruwa ne luti ne siriri ne wankan tarwaɗa ne baƙi ne fari ne duka iri waɗannan da su saka masa gashi da su menene kamar yadda Allah madaukakin sarki ce inna ahadukum yujma'u khalqu annabi salsala yace inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi malaku sai a tura mala'ika fayanfukhu fihi ruha ya hura masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin sannan kuma umurce shi a faɗa masa abubuwa guda biyu bi katabi rizqihi a rubuta dukkan irin arzikin da zai in yazo duniya tun yana cikin mahaifiyarsa wa ajalihi da abin da zai kashe shi da ranan da zai mutu wa amalihi da dukkan ayyukan da zai yi wa shaqiyun kuma Ausa sa'idun dan aljanna ne ko kuma dan wuta ne duka a ranan za a rubuta mala'iku kenan wa minhumul muwakkalu bin nutaf fil arhami min takhliqiha daga lokacin da za a fara halittan wannan dan wacce ta ma yuradu biha da rubuta abinda ake nufi da wannan dan jaririn mu je footnote na hudu can kasa mu ji ƙarin bayani shine muka karanta yanzu ko ba haka ba رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفظ البخاري قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ya kunu mudghatan tsoka kenan misla zalika thumma yab'athu Allahu malakan sai Allah ya tura ma wannan halittar mala'ika fa umaru bi arba'i kalimatin a umurce shi da abubuwa guda hudu da zai je ya rubuta game da wannan jaririn wa yuqalu lahu sai a ce mala'ikan uktub amalahu rubuta irin ayyukan da wannan jaririn in an haife shi rubuta irin ayyukan da zai yi a duniya mala'ika ya zauna duk ya rubuta su E zai dan zaga askolaye E eh, zai dan zaga naf club nan zai rika zuwa bayan isha'i zai rika tsaya a lugard hall zai min duk a rubuta irin ayyukansa E zai rika zama a masallaci zai rika hadda zai rika kaza duka Allah ce ya rubuta wa rizkihi a ce a rubuta masa arzikinsa a rubuta masa duk arzikin da zai yi wannan zai jib kaza zai gida kaza zai gida kaza wannan kuma zai ta shan kamu insha Allah gorgodo shi ma arziki ne ka je kaga wani baya samu baya samu wai duk randa na ce kamu he ayi dariya Allahu akbar Allahu akbar mutuna fa sahabai dutse suke daurawa mutuna fa manzo Allah fiyayyen al'umma wata shida ake a gidan shi ba dora abinci ba amma kunna ma wutan a murhu ma ya kona me ya dafa me babu injina na aisha wata uku ake wata biyu sabai suka yi mamaki aisha ya kuke manajin din rayuwan wata biyu ba a dora abin na wata biyu ba a dora tukunya na ce shi da wata biyu ne ba a dora abin ya kuke manajin rayuwa ya kuke tafiyar da ya ake kukulla rayuwar ta ce wallahi muna rayuwa a kan dabino da bakin ruwan nan ruwa haka ba ma sirki in ka ji an ce bakin ruwa ba ma ko irin dan faro-faro a zuba masa inan babu amma a yi maganan kosai da kunu da kokoi kaga ana da yanzu misali akwai wanda aka ce da safe kunu da kosai da rana kunu da kosai da daddare koko da kosai washe gari ma haka har wata biyu akwai mun fi su mun fi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bashi na duniyan da lahiran ma gaba daya ka duba amma mutum kullun yana complain kullun kai kaza kazan uba yau za a yi ta wallahi wai bai da kobo alji za a yi ta yau dawa Allahu akbar <laughs> ni dai ban hana ji kobo ba ma wane bane ba wane bane amma za a yi rigima a duniyan nan yau yau saboda bai da kobo haka za ka tarar to a rubuta masa ya arzikinsa kuma wallahi abinda aka rubuta maka ba za ka mutu ba sai ka samu abinda kuma ba mala'ikan nan bai rubuta maka shi a wannan ranan ba duk yanda kai bala'in bin wannan abu ba za ka same shi ba wani zai iya yin wata ɗaya shekara ɗaya yana bin wata kwangila a abuja shekara ɗaya ya ba da miliyon a can ya ga wani senator a can ya ga wani dan house of reps ya ga wannan ya ga wannan an yi network an yi menene an dan rarraba ga maka kullun abuja ka kullun abuja shekara ɗaya yana bi wanda allah ya rubuta mala'ikan na ya rubuta nashi ne sai ya zo within one week wani sa'i ma yana zaune kai wani ina kake ne kwana biyu ya ce wani ne ya ce wani ne ya ce a'a ya ina gaje ina kake da Allah ka zo yau akwai wata yar harka sai kaga wannan kwangilan da kai shekara ɗaya kana bi a sati ko a cikin kwana biyu ya zo ya karɓe ta tashi ce Allah ya rubuta kai da yake gaibu ne abu ne a rufe baka sani ba kana ta haki kana gudu kana haki kana numfashi kana abin nan akan rabon wani da Allah yana dan bude gaibin da baka ma je Abuja ko sau ɗaya ka san ba naka bane amma shi ma wannan struggling inda kai kai ma wajen neman halal din sai ka samu lada sai ka samu lada jarabawa ne duka bayarwan jarabawa ce hanawan ma jarabawa ce ta Allah subhanahu ta'ala sai ka ce idan ka fahimci irin wannan ba za ka yi gaba da shi don an bashi ba don mala'ika bai rubuta naka bane da ba gaba da ba bakin ciki da ba wutan ciki ka gani sannan kuma wannan hayya rika zuwa wajen boka ah da Allah a karamka a duba mun ni abubuwan ma sun ɓaci yau in ga umbi abu amma waɗansu in suka ce cikin sati ɗaya sai a ba su karmakalla wai a karmakalla ne boka a ayi wani abu a duba mun a abin nan ya ce eh shi ma ya fara yaga a wajen ka tukuna don ya san can ɗin ai da kaje ka ba waɗansu manya wani abu shi ma ya maka wani lis kawo kaza kawo kaza duk sai ya yi sacin in ƴaƴan shi ya ga waye kayan shi suka ƙare ce to aka yadin shadda kaza kaza yanzu ya bincika iyalin ya kai ina zannuwan ku menene wani iri nau'i kuke so a muna son les ne wallahi wanda shigo za a les in ji mutanen ba zai ga maka waɗannan mutanen ba kuma za ka kawo dubu ɗari biyar ka kawo ka mika a ba ma taɓa ba ma sashi a can daga taburma daga kafin ɗin wa zai taɓa ya tafi nuna maka wani bayan Allah ne shi baya taba haka ne yagi mutum a sa ka kai ta yawo a daji ka je neman wata saiwa neman wata bishiya wai a wajen za ka je ka binne abun kai ta yawo da Allah wa ya san bishiya ka za a dajin nan na buruku menene ina za mu ina sai ta hayan mutane su ma wai an ce anan za ka binne abun wani a sashi yana gudu a bakin rafi da asuba tsirara sanyin safe wai hakan zai wani je makabarta ya rika zama a wajen da sassafe ya taso wahala kawai Allah ubangi ya rufa mana asiri sai Allah ya ce wa ajalihi ka rubuta abin da zai kashe shi rubuta ajalinsa rubuta ajalinsa zai mutu ranka za amma dalilin kaho ne za a soke shi da shi ko gariyo ko mashin ko mota ko wani abu dai gashi nan ko maciji macijin ma a faɗi macijin daga ina ne yaushe ne za a haife shi wanda zai sari mutum duka sannan wa shaqiyun aw sa'idun ranar mala'ika zai tantance kai ɗan wuta ne ko kai dan aljanna idan aka gama rubuta wannan sallace sun man yunfaku fihi ruhu a ahura masa rai kaga kafin ahura rai ne fa kawai aka maka an maka budget din abinda zaka tarar a duniyanka dan adam ne sai ya yi census ya rubuta mutane nawa ne mutane kaza nawa ne mutane kaza sai an kididdige yawan ku gaba ɗaya sai a ce to za a yi budget based on yawan ku to amma shi Allah din kafin ya halicce kan ma ya maka budget din kawai tana dira ne za ka fara abin ba ka gani jariri yana dira ma malam da ya kwala ihu ya rika lalubo nono nono nonon baba wa ya gaidin nashi arzikin da zai fara gamuwa da shi kenan eh? ya sha nan ya sha nan ya sha nan ya sha nan ya sha nan ya sha nan sos guda biyu na nono malamai sun ce a ciki kuma sos ɗaya ne ta cibiyarsa kawai jini yake shiga sos ɗaya ne da yake ciki amma yanzu da Allah ya fito da shi duniyan nan sai ya tsaga masa hanyoyi biyu da wancan jini ne baki kirin mai karni yanzu kuma nono ne sol mai ɗimi mai zafi mai daɗin kuma sha sos guda biyu zai rika sha yana sha can sai Allah ce a ɗan ƙara masa sai kaga ka koma serelak ana ɗan gauraya da serelak ana kaga sos sun zama wa uku can a rika ɗan dama tuwo haka da man gyaɗa ana ɗan ba mutu yana yana maza yaro maza tuni dan sha kamu an ƙara buɗewa can can in ya girma kwakwa ne goruba ne duka yanzu zaka ga kawai sosis ba sa kirguwa abinda dan doya shine makani shine aya shine gyada shine komai yayi karo da shi kawai biredi ne a'a mineral ne a'a maltina ne a'a kunun zaki ne kunun aya ne a'a mutum yana iya kididdage iya abubuwan da dan adam ke sha to shine kuma in ka gama da waɗannan Allah ya annabi ya ce kuma inna fil jannati ma la ainun ra'at abinda kuma ke jiran ka aljanna abinda ido bai taba gani bane kunne bai taba jin labarin shi ba tunanin dan adam ma bai taba tunano nau'in shi ba kaga kullum mu duba وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون duk lokacin da aka kawo maka ƴaƴan itace kace ai wannan aka kawo dazo a ce a'a kamanni ne kawai ka ci wannan sai ka ci kuma sai a daɗa ka wani irin ƴaƴan itace irin na ɗazu can wannan na ci ɗazu a ci in a kamanni ne kawai suke a ido ne amma ka ci ka ji kullama demo repeatedly in ka ji ana kullama kullama Allah ubangiji ya bamu Allah ya bamu Allah ubangiji ya mana muwafaka to bari mu samu tsaya a can wa minhum daga cikin mala'ikun akwai mala'ikatun yadkhuluna al-baital ma'mur akwai mala'ikun da suke shiga wani baitul ma'mur baitul ma'mur sama ta daya ne sama ta ɗayan nan akwai inda ake akwai wani ɗaki wanda aka ce manzo Allah sassala ce setin ka'aba yake yanda ka'aban mu anan da take maka girmanta da faɗin ka'aban da tsawon ka'aban gaba ɗaya da za a sauke wancan ɗakin da yake baitul ma'amur zai zauna setin ka'aba ba inda zai zarci na nan makka mutane ne da aljanu ke ɗawafin shi na can kuma sama zallan mala'iku ne to akwai mala'ikun da su kuma aikin su kan yadkhuluna al-baitul ma'mur mu duba yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilayhi akhir ma alaihim wato kowace rana mala'iku dubu saba'in ne suke shiga wannan ɗakin su yi ɗawafi su bauta Allah idan suka tafi waɗannan bac ɗin dubu saba'in ɗin nan har abadan abadan ba za su dawo ba gobe waɗansu ne sababbin da ba su taɓa yi ba continuously kuma kullum bac ɗin da ya zo bai taɓa yi ba kuma in yi sau ne ya tafi shi kenan wa minhum daga cikinsu akwai mala'ikatun sayyahuna akwai mala'iku da ake kiransu sayyahawa mu hausantar da kalman na sayyahawa wato su bai mana suna yawo suna sacin wuraren da ake karatu yanda muke zaune a nan inda ake karanta alkur'ani inda ake zaune ake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ake tasbihi ake karanta wani littafi to suna yawo a ƙasa a duniyan nan kamar yanda abu zai ɓace maka kana yawo kana cigiya da sun hango inda ake karatun qur'ani ko inda ake zaune ake karatu kamar yanda muke din nan wanda ya fara gani ce wane kai ku zo ga abun nema ya samu ga abin da muke nema sai sauran su zo gaba su ma su zauna su yi attending ina fata an gane ko wannan su ne su kuma me suke yattabi'una majalisa zikir suna bibiyan majalisai da ake karatu ake karuwa ake ambaton Allah a wajen ake karanta hadisai ake karanta alkur'ani ake tafsiri ake karanta fiqh duk wani abu dai na ibada to su aikinsu kawai kullum Allah ya tura su rika neman waɗannan wuraren suna zama da jama'an da suke wannan a samu albarka da mu da mala'ikun Allah duk muna zaune ina fata an gane ko mu duba menene Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dhakarahumullahu fi man indahu ba al'umma musulmi mumunai da za su haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah sune masallatai suna karanta alkur'ani suna ƙara wa juna ilimi suna ƙara wa juna sani suna tattauna al'amuran addininsu ba za su bar wannan wajen ba face sai Allah ya saukar musu da wata irin natsuwa a zukatansu ka ji ba ka bukatan komai in ba al'ubangijinka ba sannan wa humur rahma Allah zai turo wani irin rahama ya lulluɓe su kamar yanda zaka samu abubuwa ga sanan ka dauko ni katon mayafi ka lulluɓe wannan wajen haka Allah zai turo wata rahama ta lulluɓe wannan wajen sannan wa haffatuhumul mala'ikatu Allah zai turo mala'iku su zagaye wannan wajen ana tsaron wannan wajen mu duba mala'iku Allah zai turo suna tsaron wannan wajen kuma a wani hadisi ya bayani cewa ba wai yanda dan adam zai tsaya a nan ya zaga ba a'a mala'ikun wato daga inda wannan masallaci ko inda ake zaunen za su sa wani irin kariya daga nan har sama ta daya babu wani abin da zai gitta ko ta can sama na sharri ma babu a ce ya gitta ta sama da shi ma babu sannan wa zakarahumullahu fi man inda Allah zai rika kuma alfahari da su yana cewa mala'ikunsa ku zo ku duba abinda bayina ke mu ku leƙa ku ga ƙasa me suke yi kai suke ambato Allah suna karanta Qur'anin ka Allah suna bayanin aljanna Allah ce sun taba ganin ta za su ce a'a amma sun yi imani da ita gara ku anan kullun kuna zuwa ku ga aljanna da wutan ku duba me suke suna neman tsari ka kare su daga wuta sun taba ganin ta a'a sun taba gani na a'a to ina tabbatar muku ku shaida na gafarta ma duk wanda yake wannan wajen manzo Allah sallallahu ya ce majalisin karatu na ilimi na musulunci inda ake zama wato waje ne wanda duk wanda ya zo shi baya tabewa. sai aka ce ya rasulullahi ai wani zai zo ba da niyan karatun ba Eh, wani zai zo yana fakon takalma ne amma ba fa annabi aka gaya ma ba ni na ƙara wannan ina fata an gane ko Ai eh, ai innamal amalu binniyat aka ce ai wani ba da niyya zai zo ba ai ba da niyyan ibadar bane ta kawo shi ba da niyyan ya saurari karatun ba eh wani zai zo da niyyan ya faki takalman mutane wani kuma maybe ya ga wani attajiri ya zo bari ya zo ya dan ya dan in zai shiga mota ya bi shi ya dan roki wani abu da makamantansu to duba sai manzo Allah ce irin wannan majalisin majalisi ne da duk wanda ya zo shi da wata niyya daban baya tabewa sai Allah ya including nashi ya shigo da shi a cikin ladan zaman ina fata an gane mu duba wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda'a min baitihi wanda ya man tatahhara min baitihi wanda ya tsarki bi ma'ana yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwala daga gidan shi Sun kharaja ila masjid sai ya fito don ya zo masallaci la yukhrijuhu illa salat ba abinda ya fito da shi daga gidan nan zuwa masallaci nan sai dai don yayi sallah ne shine ake cewa da takun shi da zaman shi da komai din shi ana rubuta masa lada wato da mutumin da zai ji labari da baya zuwa sallan sai ji labari wani babban mutum ya zo kuma za a dan kama to ranar sai alwala ya fito to nan ba ya fito da niyan sallan ne ya fito ne ya gana da shi bai da irin wancan merit da credits da abin da wancan zai samu bai da su da wanda zai zo da niyan ya sace eh, takalma bai da shi domin annabi ya ce ba abinda ya fidda shi daga gidan shi sai dai don me wannan sallan wannan ko ba abinda ya fidda shi sai dai don wane ya zo wajen ko kuma sai dai don takalma zai dauka to mu duba inda niyya kawai take haramta mutum kai kuma alhamdulillah dama ka saba fitan sai ka ji wani ya zo kuma za a kama sai ka hada dobul nurun ala nurin haske ne ya tarar da wani hasken haske ne ya tarar da wani hasken Allah ban ya rufa mana asiri kun ga irin waɗannan mala'ikun to duk irin wannan zaman da musulmi za su haɗu suna zama su karanta littafi su wallahi talla wanda baya zuwa akwai taɓewa mai ɗimbin yawa akwai taɓe mai ɗimbin yawa a ce mala'iku har nema inda kuke har neman inda kuke suke yi su gayyato junansu su zauna a yi wannan abun tare da su amma musulmi kullum baya nan to akwai akwai matsala abun shari'a ce ta Allah da kuma a hannun Allah yake mu je na kusa da ƙarshe wa minhum sufufun qiyamun la yafturuna akwai mala'ikun da turran da Allah ya halicce su kawai cikin sahu suke suna kiya a tsaye kawai suke attention yanda kake tsayuwan kabbaran harama su kuma yadda Allah ya ajiye su kenan a tsaye ba ruku'i ba sujada ba matsawa ba cewa na gaji la yafturun ga kalmar la yafturun ba sa gajiya ba sa kosawa ka gani turran da Allah ya halice su a tsaye kawai yadda ka tsaya kai kabbaran harama haka kawai su haka Allah ya ajiye su ibadan su kenan ka gani shi yasa Allah ya su kamar yadda nace ba ci ba sha da wani ne yace da Allah zan je in ci abinci in dawo zan shiga toilet yake na ya ɓaci ba wannan ba ba maza ba mata bane ballantana a ce iyali tana so ta ganni ta nace babu wannan wa minhum rukka'un sujjadun la yarfa'un ku duba akwai waɗanda suke a position ɗin sujada kawai turan da Allah ya halice su waɗannan suna ruku'i waɗannan suna sujada waɗancan suna tsaye haka kowanne da nashi masu tsayuwan tsayuwan kawai aka ba su masu ruku'in kuma a ruku'in suke ba sa dagwa sai ranan kiyama idan Allah ce ku daga haka wanda suke a position in su sujada kuma ba sa dagowa sai ranan kiyama in Allah ce ku dago haka tai wa minhum ghairu zarika akwai su daban-daban ma Allah ya ce wa ma ya alamu junuda rabbika ma ce in takaita muku magana ma Allah ya ce la ya alamu junuda rabbika babu makhluqin da ya san iya adadin yawan mala'ikun Allah illa huwa sai shi Allah da ya halicce su wa ma hiya illa zikra lil bashar waɗannan da aka dan tono mana aka dan mana aka faɗa mana ayyukansu Allah ce na kawo su ne domin su zamanto dan wa'azi a gare ka idan aka ce akwai mala'ikan mutuwa yana jiran ka kaga ai mutum zai rika sara yana duba bakin menene idan aka ce akwai mala'iku za su tambaye ka a kabari za su zaunar da kai kaga ya kamata ka wa kabarin nan menene tanadi idan aka ce akwai mala'ikan mai tsaron aljanna ya kamata ka yi abin aka ce maka mala'ikan tsaron wuta shi bai rahama ma ba tausayi ma a zuciyar haka Allah ya halicce shi kawai ghilazun shidadun kawai la ya sunan Allah Allah Allah suke Allah ya ce kai su diran maka kasa idan Allah ya ce su dake ka to ba sa saba wa Allah da kyau za su maka don su burge Allah ina fata an gane ko na'am to kowa ya yi tunani kowa ya fi kowa sanin kansa ina fata kowa ya fi kowa sanin kansa balil insanu ala nafsihi basira na ce dan adam ya fi kowa sanin kansa mu je al-muddathir suratul